Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 21, 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Nijar a Ghana kuma ana iya kama mu a alfa radio kumasi kuna ma dai iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau litinin 16 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai tsoro da sauran abokan aiki ke farin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanin labaran. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu shugaba Donald Trump na nan daram akan sa na janye sojan Amurka daga ƙasar Siriya duk da kalamin da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi na cewa ya cusawa shugaban na Amurka ra'ayin kada ya janye sojojin. kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ta yi amfani da lafazi mai gauni wajen la'antar mummunan farmakin ta'addancin da aka kai ranar asabar inda ta gabata kan wani barikin sojan majalisar ɗinkin duniya da ke arewacin ƙasar mali tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta amurka wato fbi james comey ya ce shugaba donald trump baya da cikakkiyar tarbiyya na kamun kan da zai iya shugabancin amurka kuma akwai shaidar da ke nuna cewa shugaban ya taɓa yunkurin hana doka ta yi aiki aikinta. kanin labaran kenan. To ko me yasa jamhuriyar Nijar mai arzikin uranium ke son kafa tashar makamashin nukiliya? To gaskiya ta fi ƙarfin Nijar wannan uh, wuta saboda ECOWAS ake son ta. Za kuma a ji cewa an kama wasu makamai da wasu da ake zargi da kisa a Fulatan Najeriya. kama shi sai ya gudu mana yana kan gudu sai na harbe shi da bindiga gaskiya wanda suka saka na cikin wannan halin sun gudu ni na shiga wani hali ne Allah shi kyauta idan kuma mun koma Nijar za a ji cewa hukumomin kasar na ci gaba da murkushe 'yan fafutuka. Idan mun sake koma Najeriya kuma za a ji cewa an fara kamfe ɗin zaben shekara 2019 a fakaice. Kamar kowace ranar Litini, Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin sana ilimi garkuwar ɗan Adam. akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya fadar shugaban amurka ta white house ta ce har yanzu shugaba donald trump na nan daram akan kudurinsa na janye sojan amurka daga kasar syria duk da kalamin da shugaban faransa emmanuel macron ya yi na cewa ya cusawa shugaban na amurka ra'ayin kada ya janye sojojin Wata mai magana da yawon fadar Sarah Huckabee ta ce daman matsayin Trump bai taɓa canjawa akan wannan lamarin ba, don haka har yanzu yana nan akan shirinsa na janye sojan Amurka ɗin daga Syria. A jiya Lahadi ne dai shugaban Faransa ɗin Macron yake cewa kwanaki goma bayan da Trump ya bayyana aniyarsa ta janye sojan faransa ta neme shi da ya sauya shawarar ya kyale sojan amurka su ci gaba da zama a siriya kuma ya yarda sai dai kuma daga bisani shugaban na faransa ya nemi ya gyara maganar tashi inda ya ce kasashen nasu biyu na ci gaba da zama a kan turbar ganin an murkushe mayakan isis don maido da zaman lafiya a siriya kasar ta faransa dai ta bi bayan amurka da ingila wajen kai farmaki a kan siriya a ranar asabar din shekaran jiya Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi amfani da lafazi mai gauni wajen la'antar mummunan farmakin ta'addancin da aka kai ranar Asabar ɗin da ta gabata akan wani barikin sojan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke arewacin ƙasar Mali. An kashe akalla soja ɗaya na rundunar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin wannan harin da aka kai akan barikin da ke Timbuktu, kuma an raunana mutane da dama ciki har da sojoji bakwai na Faransa. rundunar sojan faransa ta ce maharan sun nuna kwarewa sosai wajen shirya kai farmakin wanda ya hada da shigar burtun da suka yi na sanya kayan sojan majalisar ɗinkin duniya na rundunar da ake kira minusma har zuwa yanzu dai ba wata kungiyar da ta fito ta ɗauki alhakin kai harin ko da yake an san cewa akwai ƙungiyoyi masu matsanancin ra'ayi da dama da ke zaune a yankin da abin ya faru Tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI, James Comey ya ce shugaba Donald Trump baya da cikakkiyar tarbiyya da kamun kan da zai iya shugabancin Amurka. Kuma akwai shaidar da ke nuna cewa shugaban ya taɓa yunkurin harin doka ta yi aikinta. Haka kuma Comey ya zargi shugaba Trump da cewa shi ba mai iya faɗar gaskiya ba ne. Duk waɗannan kalaman na kwami suna zuwa ne a cikin hirar da tashar talabijin ta ABC ta yi da shi a jiya, yayin da ake dab da fitowa da wani sabon littafin da ya rubuta da zai nuna rawar da ya taka wajen binciken rawar da Rasha ta taka a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016, da wanda ya gudanar game da sakonnin imel na 'yan takarar jam'iyyar Democrats, wato Hillary Clinton. da kuma zantawarsa da shugaba Trump a bara kafin shi Trump ɗin ya kore shi daga mukaminsa na shugabancin FBI. Trump dai ya musanta akasarin duk waɗannan zarge-zargen na komi, ciki har da wanda ya yi na cewa ya kori komi ne don yaƙi tsaye da binciken da yake yi akan tsohon mashawarci kan harkokin tsaro, Michael Flynn. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar mayakan Taliban ta ce sam ba sauran wata maganar sulhu tsakaninta da gwamnatin kasar Afghanistan, sannan kuma ta nemi mutanen kasar waɗanda suka gaji da yakin da kasar ta jima tana fuskanta da cewa su gujewa zaben 'yan majalisar wakilai na kasar mai zuwa, wanda Taliban ta ce sojan da Amurka ke iko da su ne suka shirya shi. sanarwar da 'yan taliban ɗin suka bada ta biyo bayan tayin da shugaban ƙasar afghanistan ashraf ghani ya yi ne a ranar asabar da ta wuce inda ya sake neman ƙungiyar taliban da cewa ta fito ta shiga zaben na ranar 20 ga watan oktobar wannan shekara a matsayin jam'iyyar siyasa wannan tayin na shugaba gani wanda tun cikin watan fabrairu ya yi shi ya sami yabawa sosai daga ciki da wajen kasar ta afghanistan sai dai 'yan taliban na ci gaba da yin watsi da tayin a bisa hujjar cewa har yanzu afghanistan na ƙarƙashin mamayan dubban sojojin ƙasashen waje waɗanda duk wasu ƙudurorin siyasa da na soja su ne suke yanke shawara a kansu. tsohuwar shugabar koriya ta kudu ta yanke shawarar cewa ba za ta ɗaukaka ƙara akan hukuncin ɗaurin shekaru 24 da aka yanke mata ba bayan da aka same ta da laifin cin hanci da rashawa Kafar dillancin labarai ta Yonhap ce ta rawaito a yau Litinin cewa tuni tsohuwar shugabar Park him ta miƙa takardar janye buƙatar ɗaukaka ƙarar bayan da wata ƙanwarta ta nemi a yi hakan a ranar Juma'ar da ta wuce. sai dai kuma duk sai dai kuma duk da neman a janye maganar har yanzu ana shirin shirya zaman sauraron ɗaukaka ƙarar da yake lauyoyin da ke ƙarar na neman ganin an ƙara tsananta hukuncin da aka yanke mata da sun ce akwai laifukan da ake zarginta da ba a taɓo su ba a cikin shari'ar farko da aka yi mata. A bara ne dai aka tilasta wa tsohuwar shugabar ta Koriya ta kudu sauka daga mulki bayan da aka gano cewa ta haɗa baki wajen kulla wata almundahana tsakaninta da wani amininta mai suna Choi Son Sil, inda suka nemi zunzurutun gudunmawar dala miliyan saba'in daga wasu cibiyoyin cuwa-cuwa waɗanda ke neman wata alfarma daga gwamnati. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar inda kasar mai arzikin uranium ta kaddamar da shirin kafa tashar makamashin nukiliya har ma hukumar tantance makamashin nukiliya ta kai ziyarar sa ido. Silabar ma gare ka. kwanaki goma za a shafe tawagar kwararrun na iaea e na bincike akan zahirin abubuwan da ake da su a bayyane da kuma waɗanda ke rubuce a rahoton da hukumar haniya mai kula da sha'anin makamashin nukiliya a jamhuriyar niger ta aike wa hukumar iaea e kamar yadda shugabar hukumar madam zainabu mindaudu sule ta bayyana kama wajen haraka network wannan na wuta wanda a gare mu yanzu wai yanzu aka zuba mishi wutan nuclear. yana iya tsaya koko ba zai iya ba in ba ya iya mine ne kamata a yi in an ɗauki fannin kare lahiya ɗan adam shi ma mine ne gare mu cikin gari abin da a gare mu ga wanda ake so in ana so a yi nukiliya ya kai ko bai kai ba to wannan aikin shi ne muka yi da muka yi muka aika musu report suka binciki aikin namu wannan shine matakin farko a shirin tantance yiwuwar kaddamar da ayyukan samar da makamashin nukiliya a wannan kasa da ke sahun waɗanda suka fi kowa arzikin karfen uranium a duniya saboda haka shirin ke shafar baki ɗayan yankin afirka ta yamma to gaskiya ita wuta wannan da za a samu ta fi ƙarfin nijar wannan wuta saboda ecowas ake sonta saboda shi wannan aikin da muke najeriya ma ta yi irin shi ghana ma ta irin shi akwai west african power pool duk wanda ya wuta za a zuwa a zuba cikin wannan kwandon mai a saida ma saboda nan zuwa shekara kamar goma sha biyar ana tsammanin ecowas tana da bukatar wannan wuta ta nukiliya abin da ya kai cibiyoyi takwas a lalace in ba a same su ba akwai matsala a yadda kasar niger ta mai da hankali wajen mutunta ka'idodin da suka tsara ayyukan kafa tashar makamashin nukiliya alama ce da ke nuna hukumomin kasar na da kyakkyawar niyyar samar da wadatar wutar lantarki dalili kenan da hukumar iaea e ta sha alwashin tallafa wa wannan kasa don ganin ta cimma gurinta in ji mr anthony stott da ke wakiltar mataimakin shugaban hukumar iaea e e a shekarar 2030 ne ake sa ran soma amfani da wutar lantarkin da wannan tashar makamashin nukiliya za ta fara sarrafawa abinda ake ganin zai ba da damar bunƙasa ayyukan kamfanoni da masana'antu. Yau in aka ce an sa wutan nukiliya cikin Nijar, tattalin arziki zai karuwa kashi 27. Yanzu fa abin da muke bida kashi 6. 27 shekara ta farin. Kuma sai an yi shekara goma, kowace shekara sai ya karu da goma. Akwai wasu matakai da aka ɗauka na kare lafiyar jama'a watakila kuma har zuwa mahalli da dabobi. To shine ma aikin da muke yi yanzu. magana ta farin kare dan adam kare dabbobi da kare ƙasa da itace da komi da komi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Zuwa gaida Suleiman daga Nijar kuma bari mu nufi Najeriya inda jami'an tsaro a jihar Filato suka kwato wasu makamai tare kuma da damƙe wasu da ake zargi da kisa. Zainab Babaji gare ki. Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta yi nasarar kwato makamai, albarusai da harsasai da dama daga hannun jama'a. Kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Ondi Adi a taron manema labarai da ya kira ya ce nasarar kwato makaman ya biyo bayan umarnin da sufeta janar na 'yan sandan najeriya ibrahim idris ya bayar ne wa hukumomin 'yan sandan jihohi kan su tattaro dukkanin makaman da jama'a suka mallaka ba bisa ka'ida ba kwamishinan 'yan sandan ya ce sun kwato bindigogi 171 da harsashi mai jigida 795 da wasu harsasai 131 let me use this medium to encourage other members of the republic who are yet to voluntarily surrender same to do so before the mop-up window is closed on the 30th of April 2018. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Plateau ya ce, barin ya amfani da wannan kafa in karfafa gwiwan sauran jama'ar da ba su gabatar da makaman da ke hannunsu ba, da su gaggauta yin hakan kafin a rufe kafar mika makamai da raɗin kai zuwa ranar 30 ga watan nan na Afrilun 2018. Kwamishinan 'yan sandan ya kuma nuna wa 'yan jarida wasu da aka kama da satar motoci goma sha ɗaya da masu satar babura da sojan gona da ma wasu da ake zargi da aikata kisa. Na zanta da wasu daga cikin waɗanda ake zargin. Lai na kashe wani da yaro da fulani ne. Ya sa sanu ne kan bombin doya. Shine na zo in kore shi sai in kama shi sai ya gudu mana. Yana kan gudu sai na harbe shi da bindiga. gaskiya wanda suka saka na cikin wannan halin sun gudu ni na shiga wani hali ne dan uwana ba lafiya an yi kokarin asibiti ba da kuɗi ni kaɗai ne babba na neme su su ara min kuɗi suka ce min su ga hanyar da suke da za su iya bani kuɗi kuma ana kokarin a aiki a asibiti to kin ji dalilin da ya sa har na shiga wannan sana'a to amma shekara nawa kana wannan sana'a wata biyu ne wata biyu rak cikin wata biyu nan ka kwace mashin guda nawa guda hudu ne to akwai matasa waɗanda suke da ƙarfi wanda ya kamata su nemi sana'a irin ka amma kuma suna irin wannan me za ka gaya musu eh to gaskiya al'amari wanda Allah ya sa suke da lafiya da ƙarfi su yi hakuri da irin wannan halayya namu saboda haka yana roƙon matasa don Allah dan annabi a daure in Allah ya baka ƙarfi da lafiya a yi ƙoƙari a nemi na kai ni ba barawan mota ba ne ni an kama ne na sai mota wurin shekara uku da ya wuce Shi waye? Shi wannan Abdullahi. Ba eh, sai da ka saya ba takardu ba. Da takardu. Mm. Da takardu da komai ya bani shekara uku kenan da wuce. yanzu ina mota. Ai mota shekara uku da sayan mota ban san ma inda na sayar da su wani kaina. To ana magana kai ne barawo. Na wune ne ba barawo mato ne. ma na siya ne na siya guda biyu kuma ne ma ban san cewa barawo ba ne a lokacin da na siya da aka zo aka same ni aka ce na ce wani ya ce ya sayar mun da mota na ce kwarai kuwa ina motocin suke na ce akwai inda na sayar da wani guda daya a wani ofis sai aka je wurin aka je aka samu motan aka ɗauka dayan na ce ban san wanda ya saye shi ba ya zo ya tafi da shi ne. rundunar 'yan sandan jihar ta plateau ta kuma gargaɗi masu rufe lambar motocin su da su guji yin haka inda ya jaddada cewa hukuma za ta damƙe su ta kuma gurfanar da su gaban kuliya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab, bari ku mu sake komawa jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka shiga murkushe kungiyoyin saboda rashin bin doka kamar yadda suka ce wajen kaddamar da zanga-zanga ba bisa ka'ida ba da wasu kuma laifukan. Har yanzu dai ga Sulaiman Muna Barma. Na ji labarin cewa suna nema na da da wani ɗan wurin na wanda ake ce ma Ali Samba. ya zuwa yanzu ga mace kuna labarin su waɗannan abokai na to jori ibrahim da michael zodi ina aka yi da su ne eh, shi eh, michael zodi ne yi labarin a jihar kashi amma shi jori ba a san ba inda aka yi mun kira lamarin mun gaya musu tana ya su je su biyo kuna da masaniya akan menene ake zargin su da aikatawa ya kamata kowa ya gane kamar dama hukumomin eh, birnin Yamai sun sanar da ku cewa wannan zanga-zanga da kuka so ku gudanar a yammacin Lahadi haramtacciya ce. Ka watakila saboda shine aka damke waɗannan abokai naku. Ba za mu rawa wannan mulkin kama karya mulkin danniya mulkin da ɗan Nijar yau bai yarda da wannan. Ɗazu kana cewa kamar kana da labarin ana neman ka kai ma watakila suna da niyyar kama ka. Shin eh, ya za yi kenan za ɓoye ne To a gaida Suleiman da wannan rahoton. Har yanzu dai za mu sake dawowa Najeriya inda a yayin da hukumar zaɓe bata bayar da umarnin a fara yakin neman zaɓen shekara ta da tara ba aka shiga wasu abubuwa masu kama da kamfe da wayo. Nasiru Adamu Ilkaya gare ka. mu haɗa kai da ku ku bani dama wallahi tallahi wallahi tallahi wallahi tallahi zan canja fiskan siyasa zahirin fara kamfen ɗin 2019 inda masu niyyar takara ke ta karkarewa gabanin zaben fidda gwani da yawa 'yan takara kan yi kokarin fayyace wa jama'a cewa ba za su bace ba bayan nasara inda masu zaɓe kan ce sun saba tura mota ta tashi a bar su a tasha abin da ya fito fili shine shugaban najeriya muhammadu buhari ke da tikitin jam'iyyar apc mai mulki in allah ya kai mu lokacin zaben jigogin apc na nuna shugaban zai samu gagarumar nasara a zaben don ya tabuka abun kirki ga jigon apc muhammadu inuwa yahaya a lokacin da ake ga kamar abu ba zai yi yi ba wasu sun yi kaba ba sun rike mulkin nan suna abin da suka ga dama Allah ya yarda da addu'ar talakawa aka kawo shi tunda ko yana da dama ne ya sake nema kuma zai iya gyaran nan kuma yana gyaran nan kuma an ga gyaran nan to babu wani hujja da zai hana shi ya fito kusan ma wanzan shi ne yawa daba a kansa da kuma mu sauran al'umma mu bashi goyon baya a gefe guda ga abin da wani shugaban matasan APC daga arewa maso gabas ke cewa sunana Alhaji Yunusa Isa Mbevua Deputy Youth Leader na APC Taraba State kai ma ka sani cewa yiwa fa ana jin yiwa ne ana jin yiwa ne dole ne mutane su fada. in yana so ya dawo mu samu kuriya fiye da wancan ya cikita mana alkawari da 2014 da ya dauka 2015 da ya dauka nan ya cikita mana alkawari wani alkawari ne wannan alkawari na employment alkawari na mutane boko haram da corruptions da alwala mutane kama yanzu na ya fara ba primary school nan da su 55% uh, 10,000 yana biya ma talaka nan ya cikita ma alkawarin shine Kamfen ɗin dai na wannan karo ya fi mai da hankali ne kan alkawarin samar da zaman lafiya ta ɓangaren sulhunta manoma da makiyaya ko kabilu da ba sa ga maciji da juna. Ga abin da mai niyyar takarar majalisar wakilai daga tsaunin Mambila Ahmed Zakari Guroji ke cewa. Shawarwari da ya kamata a baiwa shi shugaban kasa idan Allah ya sa ya ci zaɓe 2019. Gaskiya ne ina ganin ya kamata ba a dawo da martaban sarakuna kawai ba a karfafa shi saboda sarakunan gargajiyanmu na najeriya su ne kadai hanyar da gwamnatin tarayya za ta samu biyan bukata wajen tabbatar da zaman lafiya a najeriya domin in ka duba daga lokacin da aka karya darajar sarakuna zuwa yanzu da muke maganan nan babu irin tashin tashina da ba mu gani ba. Koma ne me za a ce zafin siyasa ya ragu a Najeriya tun da 'yan adawa a karo na farko a 2015 suka amshe ragamar mulki. Ma'ana mutane sun ga kamun ludayin kowane bangaren 'yan siyasa tsakanin 'yan gaba dai gaba dai da jari hujja. Nasura da Mailika Yamurar Amurka daga Abuja. najeriya to gaida nasiru yanzu kuma bari mu koma gefe guda yusuf aliyu harande ya gabatar mana da shiri na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba allura mai ilimi shike morewa jama'a masu mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya? Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu garzaya jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno, inda za mu tattauna da hajiya Aishatu Aliyu Ciroma, muƙaddashiyar rajistara ta jami'ar. A lokacin da ta kawo ziyarar aiki nan ƙasar Amurka, a inda take muna bayanai dangane da yadda suke ƙoƙartawa wajen ganin an inganta jin daɗin ɗalibai a jami'ar duk dai da kasancewar irin halin da suka samu kansu na rikice-rikicen ƙungiyar 'yan ta'adda ta boko haram wanda hakan bai sa sun yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin sun samar da yanayi mai inganci ga ɗalibai don cimma burinsu na yau da kullum. a yi shi kwakwalwa komai tsawon dare zashewa arewa komai tsawon gari sai an yi iskewa aha abubuwan da dai ake bi abbatar cewa sun samu jin daɗin karatunsu shine na farko wurin kwana ko da shi bai shi jami'an namu ba nomba din yara din da accommodation da muke da shi ba zai dauke su ba amma dai an samar da wannan da kuma azuzuwa ko da shi ke kamar yadda dan uwana ya faɗa azuzuwa din duk jami'o'i suna da wannan karancin azuzuwan amma dai ba laifi dai ana dai kokartawa kuma malamai ba wai dai malaman ma sun shi makarantar ba amma dai iya gwargwado To za a ga cewar da dama ɗalibai za su zo suna neman guraben karatu wanda kuma jami'a ba ta da gurin da za ta sa ɗaliban nan. Mm. Bai kamata a ce akwai wani tsari da ake da shi ba madadin a kora yara ko kuma a mai da yara su koma gida su zauna har sai wata shekara babu wani tsari da kuke da shi wanda za a ba su wani gurbi su zo su yi wani karatu kamar abin da akan yi a uh, preliminary a turance ko ko remedial a turance wanda idan aka ɗauka aka ɗauki ƙasa irin amurka za a ga cewar ko da yaro bai samu makin da ake nema ba ba za a bar shi koma gida ba za a sa shi a cikin makaranta a bashi wani tallafi ko kuma wani ainihin karatu wanda zai ainihin bashi damar ya goge domin shekara mai zuwa ya iya zama ya shiga tsarin karatun uh, digiri. muna da wannan tsarin kuma abin da za a yi la'akari da shi shine kowane jami'a nuc ita take regulating din iya ɗaliban da kowace jami'a za ta ɗauka so ba wai jami'o'in ne ba sa son ɗaukan yaran ba akwai ka'ida to kamar yadda ka faɗa maimakon a bar yaro ya tafi din muna da remedial programs na arts da science kuma akwai diploma ma za su iya shiga in ba su samu shiga shiga digiri din ba za su iya shiga wayannan courses din saboda ya shiryar da su zuwa baɗi din yadda ka faɗa. da dama za a ga akwai matsalar ɓacewar takardu sai a zo a ce wai takardan registration na ɗalibi ya ɓace ko ko an nemi abu kaza ba a gani ba irin dai wayannan abubuwa ko kuma a ce sakamako ya ɓace na ɗalibi bayan ya kamata a ce duk wa'in abu akwai tsari da aka fito da su wani hanyoyi kuke bi don magance wannan matsalar kar ta zo a ce ana samunta a koda yaushe yanzu zancen takarda ya bata ma bai ma taso ba don komi yanzu ana yin shi online ta yanan gizo mm. to zancen takardar registration ya bata ko sakamako ya bata babu wannan yanzu komi online ake ko results in yara yanzu ana sa musu shi ta yanan gizo suna ma duba tun kafin su iso makaranta ma tun daga gida suna samu su gani To, da dama za a ga cewar wasu iyayen yara sukan koka da yanda ainihin dangantaka take kasancewa tsakanin malamai da ɗalibai da kuma dangantaka tsakanin su malamai ko ma'aikatan jami'o'i da kuma iyaye. A wannan babbar matsala ce wanda idan aka ce babu dangantaka kyakkyawa tsakanin iyayen yara ko ɗalibai da ma'aikatan jami'o'i akwai matsala. Ya kuke ƙoƙarin ainihin ganin kun kawo kyakkyawar dangantaka tsakanin ɗalibai iyaye da kuma malamai da kuma ma'aikatan jami'o'i. Ma dangantaka ban gane ba don ai in yaro ya zo makaranta ne ya samu koyarwa an koya masa yadda ya kamata ya yi jarabawan shi ya samu sakamakon shi ko ni dangantaka kuma da ya fi wannan eh da dama za a ga cewar ɗalibai za su zo sun yi duk wa'innan abubuwa sun bi ka'idoji mm. da ya kamata amma kila za a ga malami kila saboda wani dalili zai zo ko ka da yaro a jarabawa ko kuma ka da wata budurwa ko dan ya neme ta ko wani abu makamancin haka wanda wannan matsala ce babba a cikin jami'o'in mm. Najeriya Najeriya malami ya nemi ɗaliba ƙila bata bata son shi ko wani abu makamancin haka ko kuma malama ta nemi kuɗi a hannun ɗalibi wa'innan matsalolin ya ake ƙoƙarin magance wannan matsalar. Wa'innan matsaloli sai dai a ce dai a dadi amma a yanzu kam yana in wuya dai ka ji cewa wai malami ya kada wata don ya neme ta taƙi da sauransu yana da ɗan wahala don yanzu ma yadda ake jarabawa ma kamar namu jami'a an mai da shi e-exam zaka je ka yi exam ne kuma na'uran ita za ta mayi makin ma. To ana nufin kenan kamar jarabawar kammala eh, shekarar farko ita ma a kwamfuta za a yi ta kenan ba eh. malami zai yi zai makin jarabawa ba kenan? Eh haka an fara e-exam daga mataki na farko zuwa na karshe. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu buɗe sabon babi. da wasu shawarwari da hanyoyi da suka kamata a bi don inganta ilimi a Najeriya da ƙasashe makwabta. Muna mika godiya ta musamman ga babbar baƙuwar tamu, Hajiya Aishatu Aliyu Chiroma, Mataimakin rajistara a Jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno. Sai mai ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don To a gaida Malam Yusuf To masu saurari sai a mana aikin gafara ba za mu iya kawo muku shirin masu sauraron mu ko ra'ayoyin masu sauraron ba saboda wasu dalilan da suka sha karfin mu. Yanzu dai ga Hafsat ta dawo da labaran duniya amma ko shi ma a takaice. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu shugaba Donald Trump na nan daram akan kudurinsa na janye sojan Amurka daga kasar Siriya, duk da kalaman da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi na cewa ya cusawa shugaban na Amurka ra'ayin kada ya janye sojojin. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi amfani da lafazi mai gauni wajen la'antar mummunan farmakin ta'addancin da aka kai ranar Asabar inda ta gabata akan wani barikin sojan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke arewacin ƙasar Mali. An kashe akalla soja ɗaya na rundunar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin wannan harin da aka kai a barikin da ke Timbuktu, kuma an da mutane da dama ciki har da sojoji bakwai na Faransa. Tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI James Comey ya ce shugaba Donald Trump baya da cikakkiyar tarbiyya da kamun kan da zai iya shugabantar Amurka kuma akwai shaidar da ke nuna cewa shugaban ya taɓa yunkurin hana doka ta yi aikinta. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma. Hafsat Bello ɗan mai soro. Da Julie Lathas Gresham wadda ta ba da umarni da kuma injiniya na wannan lokacin Bill Baba ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan yadda ya kamata a kawo ƙarshen rikicin 'yan shi'a da hukumomin Najeriya. wanda sau da yawa kan kai ga rasa rayuka da kuma asarar dukiyoyi wasalam